da kun ga wannan ba zan ce a yi ba ba zan ce ka a yi ba in ka dubi tsarin mulki ya ba da dama idan mutane suka ga bukatar ba za ta biya ba sai sun fito sun yi zanga-zanga gwamnati za ta fi jin wannan yaran ko sun zanga-zanga ake na ga ana zanga-zanga a japan mota ta taho ambulance za ta keta tsakanin 'yan zanga-zangan suka buɗewa ambulance ɗin hanya ta wuce ta tsakanin 'yan zanga zanga sannan aka zo aka sake haɗe titi aka ci gaba da zanga-zanga ba a fasa ko fitila ɗaya ta gwamnati ba manza an fara zanga-zanga a fasa fitilun titi a fasa kayayyakin gwamnati a fasa motoci su yanzu in ma ana in ka fasa abin gwamnati ka ma wa mutane kuɗi ne don sai a sake yin kwangilan siyo sababbi kuma da kuɗinka za a siyo ba amfani in ka fasa fitilar dubu biyar sai a je a siyo ta a dubu ɗari to ba kishi ba ne mu dinga faffasa kayayyakin gwamnati muna lalata kayayyakin gwamnati muna jawo wa mu zagi Rana arfa na ji wasu na hira da najeriya ce da za a ɗauke wuta da najeriya ce aka ce za a yi maka a najeriya da ba za a iya haɗa ake haƙe uku don allah a ranar arfa ma ba za ku faɗi alheri akan ƙasar mu ba mu daga hannu mana mu ce Allah ya gyara mana na ce Allah ya karɓi bakin ku fa abubuwan ƙara lalacewa zai ya za ku zo guri mai tsarki rana mai girma kuna wa Najeriya baki haba da Allah mu yi addu'a Allah ya gyara mana kasar mu su ma suna fa da matsalolin ba inda babu matsalolin nan amma kun ga kullun a harami su su days addu'a suke ta yi ya Allah ka ba mu shugabanni na ƙwarai Allah ka sa musu mashawarta na kwarai in sun ɗauko abin kirki Allah ya sa su yi in sun ɗauko kuskure Allah ya sa su gyara addu'a suke yi wai shugabannin daga ina ke ɗiban su ba daga cikin mu ne ai ba wani unguwa ce ake renon shugabannin ba mu ne daga cikin ne yanzu wani yake gaya mun ce an zaɓe shi a mazaɓarsa ɗan majalisa ne na tarayya Ya yace baya iya shiga lokal gamman ɗinsa sai a faffasa masa mota da jifa da waye saboda an tara an tara bukatu kaga wani matarsa ta haihu yana jira ɗan majalisa ya zo sai masa rago wani masansa ta cika yana jira dan majalisa ya zo kwashe masa masa wani katangarsa ta faɗi yana jira dan majalisa ya zo gyara maka katangar nan wani zai aurar da yasa yana jira dan majalisa ya zo sai katifa wani yana jira dan majalisa ya zo ya bashi taki din ya tattara waɗannan bukatun sai ga ba zai iya ba kuma ba ma aikin da aka sa shi kenan ba so ne ce masa kaga ka daina wahalar da kanka idan ya rage sati ka shiga yankin naku to sai ka tura wakilinka da daddare je maka kiliyarin da matsalolin manya-manyan garin da wanda za su tada fitinar ka bi su da kaza-kaza masu bin su kai musu kaza-kaza masu bin su kai musu kaza-kaza sannan kuma akwai masu taranka su kuma dubu biyar biyar ne sai a yi mota ɗari ta zo kilomita uku ta tsaya duk masu motar nan gaba ki ɗayan dubu biyar biyar ne da direban su kuma su daga fastocinka to sai ka shiga gari ana ihu ana wai sai ka yi sai ka sa a social media shi kenan fa abin da ake yi sai ka zauna lafiya ce kwarai da gaske kai very very good idea <laughs> ka gode masa shi kenan ya shiga da yan miliyan biyu ya fito shi kenan ya gama sai kuma abin nan sai wani zaben ya zo kaga ba mu san ciwon kanmu ba mu san da yasa ake zaɓe ba wannan ƙuri'a ko wannan kati da aka baka ɗan ƙasa daraja ce babba kake da ita kima ce babba ko matsayi ne ga wannan ita ce 'yancin mutum bai kamata in yi amfani da wannan in zaɓi mutum don wata bukata ba in ba don ya yi wa ƙasa ta aiki ba ya kishinta ba wannan takarda kuka gani wannan katin eh, zaɓe amana ce amana ce kuma ita ce makomar ƙasar kuma duk ɗan ƙasa ana so ya zama yana da wannan guda ɗaya a hannunsa wanda ya cika sharaɗin zaɓe ranar zaɓe ka je ka dangwala a nan son zuciya take shigowa a nan son rai yake shigowa duk lalatar a wannan take in aka tsaya kai zaɓe na gaskiya kuma da wannan ake canza shugabanni yasa ko jirgi an yadda ka hau in ka nuna wannan saboda kai ɗan ƙasa na gari ne kana zaɓe kana da 'yanci kana da ra'ayi to kun ga wannan kishin tunda ya mutu to shine babban matsala mu rashin bin doka rashin kishi sharaɗin da za a ɗauka kafin a naɗa sabon direba amma yanzu surutun da ake bai da amfani ba abin da zai canza akwai abu na tara da na gani a cikin tsarin mulkin najeriya amma babu shi kuma a bangaren littattafan da na karanta na musulunci duk waɗannan abubuwa da na kawo muku guda takwas sun dace da abinda musulunci ya ce sun dace abinda kundin tsarin mulkin mu ya ce na takwas ɗin shine akwai shi a kundin amma babu shi a musulunci shine bore tsarin mulki ya ba da dama a yi zanga-zanga ya ba da dama a yi yajin aiki ya ba da dama a yi bore amma musulunci bai dada abu ukun nan ba in kai bore kai yajin aiki ka fito zanga-zanga baka sabawa inda baka in ka bi ka'ida yi baka sabawa tsarin mulkin Najeriya ba amma musulunci ko bai yadda ba Na ibi Suleiman Wali Allah ya ji kansa alƙalin alƙalai ya taɓa ya jihar kano ya rubuta wani littafi dimokuraɗiyya wacce a ciki ya kawo daga cikin amfanin dimokuraɗiyya shine ba mutum dama ya bayyana ra'ayinsa ice kuma wani abu ne mai kyau ice amma zanga-zanga tana cikin illar dimokuraɗiyya da yajin aiki sai ce wata rana motoci a 1975 sun yi lodin tumatiri mota sama da hamsin za ta kai tumatiri Legas sai aka sanar da direbobi su shiga yajin aiki sai aka tara waɗannan motoci ita wallahi tumatirin nan mota hamsin haka ya lalace gaba ɗaya ita tun daga nan wasu tattalin arzikinsu ya kari ita duk sanda za a shiga zanga-zanga a za a shiga ka yajin aiki don a cimma wata manufa sosai kuma wani ya cutu yanzu misali yajin aikin da malamai suke ta yi na jami'a ai suna yi ne don neman haƙƙinsu ta ma ya ɗalibai suke shiga na'am ko likitoci su yajin aiki yaya wa rannan ana nuna shugabannin da suke kula da ilimi kaf a najeriya aka nuna sun je kowa ya je ya graduation ɗin ɗansa a london <laughs> misali to kaga yanzu kan ka kajin aiki ka cuta asibitin nan talaka ne dama kuma shi ka ƙara jefa cikin wahala saboda haka wannan in ka yi shi baka saba wa dokokin ƙasa ba don yanzu ma na ji an ce ko asu ne za su ƙara tsunduma yajin aiki na sai ba ta gani in ka ji an ce sai ba ta gani ba a sulhunta ba kenan to wannan ba za a ce ka saba wa dokokin ƙasa ba amma musulunci abin da yake so da mutane sun kawo su a duba an wanda zai yi ne ayu su kuma su kawo na gaskiya saboda in ana yajin aiki a kan ilimi da harkar lafiya to ƙasa karewa take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 shi ya sa ba kan yau sosai kowa tunani zai koma ya yi mu ga yadda za mu gyara waɗannan abubuwan musamman kuma zaɓe ba abin da talaka yake zubar da mutuncinsa kan irin zaɓe mu tsaya mu dinga zaɓen mutane na kwarai mu dinga canza mutane da mu kuma ina fata allah ya ƙara gyara mana hukumar zaɓe a dinga yin zaɓe na gaskiya kuma wanda ya ci a dinga bashi don wasu na ga cewa kamar ma zaɓen ba shi da amfani saboda wanda ka zaɓa daban wanda ake bawa daban ko ku zaɓi wani a ba wani ko a ƙirƙirga ƙuri'ar taku ko a zo a ninnin ta to ba da ya kada wata hanya yanzu wanda ƙasa ta amince a zaɓi shugaba da shi dai sai dai ƙuri'ar abinda za mu ta ƙoƙari mu ta fushin cewa a ƙara inganta harkar zaɓe na zamani da ƙasashen duniya suke ya zama wanda muka ba ƙuri'a shi ya hau to kaga in ma kuskure in ma wahala muke sha dai mun san mu muka jawo kanmu sai mu hakuri kuma tunda ƙuri'a mu ce ta jawo mana muna fata wannan ƙasa ta mu Allah ya mata albarka fitintunin da suke tasowa Allah ya kwantar da su